nan ƙananan hukumomi da masarautu umarni na gaggauta kiran shugaban sha'anin gudanarwa na karamar hukumar dutse game da hakimin karamar hukumar don tantance ikirarin da mai maganin gargajiya ya yi na cewa hukumomi a matakin karamar hukuma suna sane da aikin da yake gudanarwa gwamnan ya samu lokaci ya duduba gidan ba da maganin na gargajiya inda lokacin da ya tunkari wani ɗaki dole aka dakatar saboda tsananin ɗoyi da hamami da ke fitowa daga ɗakin asalin da gwamnan ya tambayi dalilin hakan babu wata amsa gamsassa da aka iya bayarwa amma wannan warin da ke hitowa nan kamar asibitin wa'anda a kwantar masu ciwuka nunuka menene yake wari wanda ka ce addu'a ka gaya mun gaskiya mai bada maganin gargajiyar da neman waraka malam sada salihu ya tsakai da fata kan cewa warin da ke fitowa daga ɗakin hamami ne na rubutu da yake amfani da shi wajen yin waraka akwai addu'a wadda muke yi duk matsalar ka Allah zai cire maka ita shine hujja ta shine bayani na a dai lokacin ziyarar an samu mutane da dama gidan na yin warakar da maganin gargajiya sarar mutanen kuma da aka samu mata ne sai maza kalilan da aka samu a sa'ilin da gwamnan ya kai ziyara a wannan gida awwal halliru labarin NTA